Wasika ta Bulus zuwa ga Afisawa Afisawa Sura ɗaya Daga Bulus, manzon almasihu Yesu bisa ga nufin Allah, zuwa ga tsarkaka waɗanda suke a Afisa, waɗanda suke da aminci cikin bin almasihu Yesu, alheri da salama daga Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu, almasihu su kasance tare da ku. Albarka ta tabbata ga Allah. Uban Ubangijinmu Yesu almasihu shi ne Allah wanda ta wurin almasihu ya albarkace mu da kowace albarka ta ruhaniya cikin mulkinsa a sammai, ya zabe mu ta wurin mu ɗaya da almasihu tun ba a halici duniya ba, domin mu zama masu tsarki marasa laifi a gabansa saboda kaunarsa. Allah ya riga ya ƙadara mu mu zama ‘ya'yansa ta wurin Yesu almasihu. bisa ga nufinsa na alheri, ya yi haka domin mu yabi darajar alherinsa da ya ba mu kyauta a yalwace ta wurin ɗansa da yake kauna. Cikin almasihu ne muka sami fansa ta wurin jininsa, wato yafewar zunubanmu, bisa ga alherinsa a yalwace, wanda ya ba mu a yalwace da hikima marar iyaka da kuma basira. Allah ya sa muka san asirin nufinsa bisa ga abin da ya nufa. wanda ya kuma shirya ya cika ta wurin almasihu. Nufinsa kenan, idan lokaci ya cika, ya harhada dukan abubuwa a karkashin ikon almasihu, wato dukan abubuwa da suke a sama da abubuwan da suke a ƙasa gaba ɗaya. A cikin almasihu ne, aka maishe mu abin gado na Allah, an kuwa kadara mu ga haka bisa ga shirinsa, shi wanda yake aikata kome bisa ga nufinsa. ya zabe mu da nufi cewa mu da muka fara sa zuciya ga almasihu mu yi zaman yabon daukakarsa ta wurin almasihu kuma kuka ji maganar gaskiya wato labari mai dadi na ceto a sa'ada kuka ba da gaskiya ga almasihu Allah ya ba ku ruhu mai tsarki kamar yadda aka yi muku alkawari zai yi ya zama kamar hatimin shaida cewa ku nasa ne ruhu mai tsarki shine tabbaci cewa Allah zai ba mu gadon da ya yi alkawari, wanda zai zama namu lokacin da Allah zai ceci waɗanda suke nasa, wannan kuma domin yabon daukakarsa ne. Saboda haka, da yake na ji labari yadda kuka ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu, da kuma yadda kuke kaunar dukan tarkaka, ban fasa godewa Allah saboda ku ba, duk sa'ada nake yin addu'a domin ku, nakan yin haka. da nufi cewa Allah na Ubangijinmu Yesu almasihu, Uba madaukaki, ya dinga ba ku ruhunsa mai ba da hikima da bayani domin ku karu cikin sanin Allah. Ina addu'a kuma Allah ya sa haskensa a zuciyarku domin ku san ko menene sa zuciyar nan da ya kira ku a kanta, ku kuma san ko menene yalwar darajar albarka gadon nan wanda yake domin tarkaka. Ina addu'a har yanzu. ku san ko menene girman ikonsa wanda ya wuce gaban misali wanda yake aiki a cikinmu mu da muka ba da gaskiya ikon nan da yake aiki a cikinmu daya ne da ikon nan wanda ya yi aiki cikin almasihu sa'an da ya tashe shi daga matattu ya kuma ba shi wurin zama mai daraja a hannun damansa a sama a can almasihu yake mulki akan dukan masu sarauta da iko da ƙarfi da mulki yana da suna wanda ya fi kowane suna da za a bayar, ba a duniya nan kadai ba, har ma a zamani mai zuwa. Allah kuma ya sa komai a karkashin kafafun almasihu, ya kuma sa shi ya zama kai mai mulki abu duka domin amfani jama'ar masu bi, wadda take jikin almasihu, a cikin jama'ar masu binsa kuma almasihu cikakke ne, kamar yadda shi kansa ya ci cika dukan komai. Afisawa Sura biyu A da ku matattu ne, saboda laifofinku da zunubanku, waɗanda da kuke ciki, sa'ada kuke bin hanyoyin duniyar nan, kuna bin sarkin mulki a sammai, wato, ruhun nan da yake zuga zuciyar mutanen da suka ki biyayya ga Allah. Dukanmu dai haka muke a da, muna bin shawace-shawacen jikinmu. muna yin abin da jiki da zuciya suke ziga mu mu yi kawai, ta haka, bisa ga halinmu na ‘yan Adam, mu ma da fushin Allah ya zo kanmu kamar yadda yake a kan sauran ‘yan Adam. Amma Allah mai yawan tausayi ne, kaunarsa zuwa gare mu kuma ta yi yawa kwarai. har tun sa'ada muke matattu ta wurin zunubanmu, sai ya rayar da mu tare da almasihu, ta wurin alheri ne aka cece ku. ya kuma tashe mu tare da almasihu, har ta wurin almasihu Yesu ya ba mu wurin zama a samaniya tare da shi. Allah ya yi wannan kuwa domin a zamani mai zuwa ya nuna alherinsa a yalwace marar iyaka, alherin nan nasa ya nuna mana shi a cikin almasihu Yesu. Ai, ta alherin Allah ne kuka sami ceto ta wurin ban gaskiya, wannan kuwa ba ƙoƙarin kanku ba ne. kyauta ce ta Allah, ba kuwa saboda aikin lada ba, domin kada wani ya yi takama. Ai, mu da kanmu aikinsa ne, an sake mu a cikin almasihu Yesu, musamman domin mu yi ayyuka masu kyau, waɗanda Allah ya riga ya shirya mana tun da fari mu yi. Saboda haka, ku tuna da yadda kuke a da, ku ba Yahudawa ne bisa ga haifuwa, su waɗanda suke kiran kansu masu kaciyar nan. sukan kira ku marasa kaciya, gashi kuwa kaciyar nan ta jiki ce, wadda ake yi da hannu. Ku tuna a lokacin ba a hada ku da almasihu ba, ba ku da matsayi cikin jama'ar Isra'ila, baki ne ku ga dukani yarjejeniyar alkawarin nan da Allah ya yi, ku dai a duniya nan ba ku da bege, ba ku da Allah. Amma yanzu kuna cikin almasihu Yesu. ku da da kuke can da nisa, an kawo ku kusa ta wurin jinin almasihu. Gama almasihu shine ne salamarmu, shi wanda ya ɗauki Yahudawa da waɗanda ba Yahudawa ba, ya mai da su ɗaya, ya rushe katangar nan da ta raba su, wato, kin juna da yake tsakaninsu. Ya kawar da koyarwar nan ta Musa mai umarnai da ka'idodi ta wurin ba da jikinsa. ya yi haka domin ta wurinsa ya halici sabuwar zuriya daga zuriya nan biyu ta haka kuma ya kawo salama tsakaninsu ya kuma yi haka domin ya shirya su duka biyu da Allah su zama jiki daya ta wurin mutuwarsa a kan giciye ta haka kawar da kiyayar da ta raba su a da ya kuwa zo ya yi muku wa'azin labari mai dadi na salama ku waɗanda ba Yahudawa ba ku da kuke nesa da Allah, ya kuma yi wa Yahudawa haka su da suke kusa. Ai, ta wurinsa ne dukanmu biyu za mu sami damar zuwa wurin Uba ta hanya ɗaya, wato Ruhun Allah. Saboda haka, yanzu ku waɗanda ba Yahudawa ba, ba baki ne kuma, ba ku rasa wurin zama ba, ai, ku masu yanci ne tare da sauran tarkaka, yan gida ne kuma kamar sauran iyalin Allah. An kafa ku duka bisa tushe da manzani da annabawa suka gina, almasihu Yesu kansa kuwa shi ne dutse mafi amfani a ginin, shi ne wanda ta wurinsa dukan ginin yake haɗe, shi ne kuma yake sa ginin ya yi ta kara girma har ya zama haikali mai tsarki da aka kebe wa Ubangiji. A cikinsa ne, ku kuma aka gina ku da sauran domin ku zama gida inda Allah yake zama ta wurin ruhunsa. Afisawa Sura uku Domin haka, ni Bulus, na zama ɗan kurkuku saboda almasihu Yesu, domin ku waɗanda ba Yahudawa ba. Na tabbata kun je labarin yadda Allah a cikin alherinsa ya ba ni baiwa ta yin hidimar nan don taimakonku, wato, yadda ta wurin ruya Allah ya sanar da ni asirin nufinsa, kamar yadda na riga na rubuta labarinsa a taikace. Idan kuwa kun karanta wannan, za ku iya gane da abin da na sani game da asirin almasihu. A zamanin da ba a gaya wa ‘yan adam wannan ba, kamar yadda yanzu Allah ya baya na wa manzaninsa masu tsarki da annabawa masu tsarki ta wurin ruhu. Asirin shine ne, ta wurin labari mai dadi na almasihu Yesu, su waɗanda ba Yahudawa ba sun zama abokan gado tare da mu Yahudawa, su da mu mun zama kamar gabobin jiki ɗaya ne, su ma suna da rabonsu cikin alkawarin da Allah ya yi mana ta wurin almasihu Yesu. An kuwa mai da ni mai hidimar wannan labari mai dadi bisa ga baiwar da aka yi mani, wato alherin da Allah ya bani ta wurin ikonsa, ikon da yake aiki a cikina, ko da yake ni ne mafi kankanta cikin tsarkaka, ni aka ba wannan baiwa mai daraja, ini wa waɗanda ba Yahudawa ba wa azin labari mai dadin nan a yalwace game da almasihu, wanda ba a iya yin lissafinsa, domin kuma in bayana wa dukan mutane yadda Allah yake aikata shirin nan na asiri. wanda shekara da shekaru yake a boye a wurin Allah, wanda ya halice dukan abubuwa. Nufinsa shi ne yanzu ta wurin jama'ar masu bi, a sanar da hikimar Allah iri-iri ga masu mulki da ikoki a sammai. Wannan kuwa an yi shi ne bisa ga nufin nan da Allah ya nufa tun daga farko, ya kuma aikata cikin almasihu Yesu Ubangijinmu. cikinsa ne muke da ƙarfin hali zuwa wurin Allah babu tsoro da amincewa ta wurin ban mu gare shi. Saboda haka ina rokonku, kada ku fidda zuciya da ganin dukan wahalar da nake sha domin ku, ai, wahalar nan za ta zama muku abin takama. Saboda haka ina durkusawa a gaban Ubanmu na sama, shi wanda daga wurinsa ne kowane iyali a sama da kuma a nan duniya. ya sami ainihin sunansa, ina roƙonsa ya ba ku baiwa daga cikin yalwar daukakarsa, ya karfafa ku da ikonsa, domin ku zama da ƙarfi a zuciyarku ta wurin ruhunsa, har ma almasihu ya zauna a zuciyarku ta wurin ban gaskiya. Ina addu'a cewa ku kafu sosai cikin kauna, bari kauna ta zama tushenku, domin ku sami ikon ganewa. ku da dukan sauran tsarkaka, ku fahimci yalwar kaunar almasihu, wato fadinta, da tsawonta, da girmanta, da zurfinta. Ku kuma san kaunar almasihu wadda ta fi gaban sani domin ku cika da dukan cikar Allah, daukaka ta tabbata ga Allahnmu, wanda ta wuri ikonsa a cikinmu, yana aiki har yana aikata abubuwa fiye da dukan abin da za mu roka. ko abin da za mu yi tunaninsa. Daukaka ta tabbata a gare shi cikin jama'ar masu bi da kuma cikin almasihu Yesu, har zuwa dukan zamanai, har abada abadin. Amin. Afisawa Sura hudu Saboda haka, ni da nake cikin kurkuku saboda bin Ubangiji. ina roƙonku ku yi zaman da ya dace da darajar kiran da aka yi muku, kullum ku kasance da tawali'o, da saukin ƙaye da hakuri, ku kuma yarda da juna cikin kauna. Ku yi kwazo sosai, ku kiyaye da yantakar nan da Ruhu ya ba ku, ta wurin salamar da ta daure ku tare, jiki ɗaya ne, Ruhu mai tsarki kuma daya ne, haka kuma akwai sa zuciyar nan ɗaya. wanda aka kira ku sa. Ubangiji daya, ban gaskiya daya, kuma baftisma daya, Allah daya, wanda shine Uban dukan mutane, wanda yake a bisa duka, ta wurin duka, a cikin duka kuma. Amma an ba mu baiwarsa gwargwadon yawan alherin almasihu, kamar yadda kalmar Allah ta ce, Sa'an da ya hau sama, ya ɗauki waɗanda ya kama. tare da shi ya kuma yi wa ‘yan Adam baiwa iri-iri. Me ake nufi da ya hau, ana nuna cewa da farko ya sauka har zuwa can ƙarƙashin ƙasa, shi wanda ya sauka ɗin, shi ne kuma ya hau bisa dukan samai, domin ya cika sama da ƙasa duka. Shi ne kuma ya yi wa ‘yan Adam baiwa, ga waɗansu ya ba su zaman manzanai, waɗansu zaman annabawa. waɗansu zaman masu shelar labari mai daɗi, waɗansu zaman makiyaya da masu koyarwa. Ya yi wannan domin ya shirya tsarkaka su yi masa aikin hidima domin a gina jikin almasihu. Za a ci gaba haka, har dukanmu za mu kai ga zaman da yantaka ta ban gaskiya, ga zaman da yantaka kuma cikin sanin ɗan Allah, za mu zama cikakkun mutane, mu kuma kai matsayi na dukan cikar almasihu. An yi wa nan kuwa domin kada mu koma halin yara, ko mu zama kamar waɗanda ake yawo da hankalinsu. Iskar kowace koyarwa tana tura su tana daukar hankalinsu, mutane masu wayo kuma suna rudinsu suna cutarsu. Maimakon haka sai mu faɗi gaskiya cikin kauna, mu yi girma cikin al'amuranmu duka, har mu kai ga halin almasihu wanda shi ne na jikinmu. jama'ar masu bi, domin shi ne yake mulkin dukan gabobin jiki, sun hadu suna rike da juna ta wurin aikin kowace jijiya, har ta wurin aiki kowace gaba, daidai jikin yake ƙara girma, yana ginuwa da halin kauna. To, ina dai fada muku, ai, gargadi ne nake yi muku cikin sunan Ubangiji cewa, Kada ku yi rayuwa kamar marasa sanin Allah. masu tunanin banza zuciyarsu cike da duhu take an raba su kuma da rai wanda Allah yake bayarwa saboda jahilcin da yake cikinsu ta dalilin taurin kansu ga kuwa rashin kunya gare su sun ba da kansu ga yin lalata suna sha'awar yin kowace irin kazanta wannan ba shi ne abin da kuka koya game da almasihu ba na tabbata an ba ku labarinsa da yake ku mutanensa ne, an koya muku gaskiyar da take cikin Yesu, ai, abin da aka koya muku shi ne ku yarda halin mutuntaka wanda kuke ciki a da, halin da yake lalacewa saboda son abubuwan masu rudu. Ya kamata a sabunta tunaninku da hankalinku, ku dauki sabon halin nan da Allah ya halitta bisa ga kamanin kansa, halin nan kuwa. ya bayana cikin adalci da zaman tsarki saboda haka sai ku rabu da ƙarya kowa ya dinga fadawa makwabcinsa gaskiya gama dukanmu gabobin juna ne in kun yi fushi kada ya kai ku ga zunubi kada ma fushinku ya dade ya kai ku har rana ta fadi kada kuma ku ba shaidan wata dama kada mai sata ya ƙara yin sata a maimakon haka sai ya yi aikin gaskiya da hannunsa, har da zai sami wani abin da zai iya taimakon waɗanda ba su da shi. Kada wani kazamin zance ya fita daga bakinku, sai dai irin maganar da take da amfani domin ƙarfafawar juna bisa ga bukatarku, ta haka maganarku za ta zama da amfani ga masu jinta. Ku kuma ku lafa, kada ku bata wa Ruhu mai tsarki na Allah rai. gama shi alamar shaida ne na Allah a kanku, da zai nuna a ranar fansa cewa ku nasa ne. Ku rabu da kowane irin dacin rai, da haushi, da fushi, da fada, da bata suna, da kowace irin kiyayar zuciya, ku yi wa juna kirki, ku ji tausayin juna, ku yafe wa juna kamar yadda Allah ya yafe muku ta wurin almasihu. Afisawa Sura biyar Tun da yake kun zama ’ya'ya waɗanda Allah yake kauna, sai ku ɗauki misali daga wurin Allah a cikin zamanku, ku yi zaman kauna kamar yadda almasihu ya kaunace mu, ya kuma ba da kansa domin mu, baiko mai kanshi, hadaya kuma ga Allah. Kada ma a ko ambaci iskanci da kowane irin aikin lalata. ko kwadayi a tsakaninku, domin kuwa bai dace da tsarkaka ba, haka ma da kazamar magana da zancen banza da wawanci, gama ba su dace da ku ba, a maimakon haka ku dinga godewa Allah. Ku dai sani cewa mai yin iskanci ko mai aikin lalata ko mai kwadayi wanda shi da mai bautar gumaka ɗaya ne. ba su da rabon gado a mulkin almasihu da na Allah ko kaɗan. Kada wani kuwa ya rude ku da maganar wofi, ai, saboda waɗannan zunubai ne fushin Allah yake zuwa a kan masu rashin biyaya, saboda haka kada ku hada kai da su, domin da kuna a duhu, amma a yanzu kun sami haske ta wurin Ubangiji, ku yi zaman mutanen haske. domin haske yake haifar da ayyuka masu kyau da zaman adalci da maganar gaskiya. Ku tabbata cewa kun koyi abin da zai gamshi Ubangiji, ku rabu da ayyukan duhu marasa amfani, a maimakon haka ku tona su. Gama abin kunya ne, amma fada abubuwan da suke yi a boye, sa'ada aka kawo dukan abu a gaban haske, za a san ainihin yadda suke, shi yasa aka ce, Tashi, kai da kake barci. ka tashi daga matattu almasihu kuwa zai haskaka ka saboda haka sai ku mai da hankali kwarai ga zamanku kada ku zama kamar wawaye sai dai kamar masu hikima ku yi amfani da kowane zarafi na yin kirki gama kwanaki da muke ciki yanzu mugaye ne saboda haka kada ku zama wawaye sai dai ku fahimci ko menene nufin ubangiji kada kuma ku bugu da ruwan inabi, wanda zai kai ku ga neman jin daɗi na rashin kunya, a maimakon haka ku cika da ruhu, ku yi magana da juna da kalmomin zabura, da wakokin yabo, da wakoki na ruhaniya, ku yi tarera wakoki da zabura ga Ubangiji da dukan zukatanku. Kullum ku dinga wa Allah Uba da sunan Ubangijinmu Yesu almasihu akan dukan komai. ku mika kanku ga juna cikin tsoron almasihu, ku matan aure, ku mika kanku ga mazanku, kamar yadda kuke yi wa Ubangiji, gama miji shi ne kan matarsa, kamar yadda almasihu yake kan jama'ar masu bi, wato, jikinsa, shi kansa kuma shi ne mai ceton jiki, kamar yadda jama'ar masu bi take mika kanta ga almasihu, haka kuma mata. su mika kansu ga mazansu ta kowane hali, ku maza ku kaunaci matanku kamar yadda almasihu ya kaunaci jama'arsa masu bi har ya ba da kansa dominta, domin ya kebe ta da tsarki ga Allah ta wurin maganarsa, bayan da ya tsabtace ta ta wurin wanke ta da ruwa. Ya yi wannan domin a sa'ad da zai mika wa kansa jama'ar masu bi, ta zama da daraja sosai ba tare da wani tabo. ko wata alamar rashin kyan gani ba, ta kuma zama da tsarki marar laifi kuma. Ta haka ya kamata maza su kaunaci matarsu kamar yadda suke kaunar jikinsu. Ai, wanda ya kaunaci matarsa, ya kaunaci kansa kenan. Domin ba wanda ya taba kin jikinsa, sai dai ya ciyar da shi, ya kula da shi sosai, kamar yadda almasihu yake kula da jama'ar masu binsa. gama mu gabobin jikinsa ne, kamar yadda yake a rubuce cewa, Saboda haka, mutum zai bar mamarsa da babansa ya mannewa matarsa su biyu su zama jiki ɗaya. Wannan asiri ne mai zurfi, ni kuwa ina nufin almasihu da jama'ar masu bi ne, duk da haka dai, maganar ta shafe ku kuma, bari kowane ɗayanku ya kaunaci matarsa kamar kansa. ita matar kuwa ta girmama mijinta. Afisawa Sura shida Ku ’ya'ya, saboda Ubangiji ku yi wa iyayenku biyayya, domin wannan shi ne daidai, doka ta fare wadda aka hada ta da alkawari ita ce, Girmama babanka da mamarka, domin ka sami zaman lafiya, ka kuma yi tsawon rai a duniya. ku ubanni kada ku sa ’ya'yanku su yi fushi, sai dai ku goye su da horo da gargadi ta hanyar Ubangiji, ku bayi, ku yi biyayya ga waɗanda suke iyayen gijinku na duniyar nan, ku nuna musu halin ban girma, ku yi musu aminci cikin dukan kome, da zuciya ɗaya kuma, kamar yadda kuke yi wa almasihu. Kada ku yi biyayya ta ganin ido. kamar waɗanda suke neman yabo daga wurin mutane, amma da yake ku bayin almasihu ne, ku aikata abin da Allah yake so da zuciya ɗaya, ku yi aikinku na hidima da kyakkyawan nufi, kamar ga Ubangiji kuke yi, ba mutane ba. Kun sani cewa kowane alherin da mutum ya yi, ko shi bawa ne, ko ɗan gida ne, Ubangiji zai ba shi Ku iyayen giji, kuma ku yi wa bayanku haka, ku daina ba su tsoro, tun da yake kun sani, ku da su duk kuna da Ubangiji a sama, shi kuwa baya nuna bambanci. A ƙarshe kuma, ku ƙarfafa kanku cikin Ubangiji da kuma cikin ƙarfin ikonsa, ku dauka wa jikinku dukan kayan kariya yaki, wanda Allah ya bayar domin ku iya tsayawa, ku yi gaba da dabarun Shaiɗan. ai, ba da ’yan adam masu nama da jini muke kokowa ba, amma da mugayen ruhohi ne na sammai, da masu mulki, da ikoki, da waɗanda mulkin zamanin nan mai duhu yake hannunsu. Saboda haka, sai ku ɗauki dukan kayan kariya na yaki, wanda Allah ya bayar domin ku tsaya a muguwar ranar nan, har bayan da kuka gama kome da kome. a same ku a tsaye, saboda haka fa ku tsaya da ƙarfi, gaskiya ta zama da mararku, adalci ya zama rigar ƙarfinku ta yaki, shirin kai labari mai daɗi na salama ya zama kamar takalma a kafafunku. Banda haka ma, bari ban gaskiya ta zama garkuwarku, wadda za ku dauka ku kashe kibiyoyi na wutar mugun nan da ita, ku dauki hular kwano. wato ceto da kuma takobin ruhu wato kalmar Allah. Kuna yin addu'a kullum ta wurin ikon ruhu, kuna yin roko iri-iri da nufi haka, ku yi tsaro da iyakar naciya yayin da kuke addu'a saboda tsarkaka, ni ma ku yi mini addu'a, in sami baiwar yin magana ba tsoro, in sanar da asirin labari mai dadi ga mutane. ta dalilin wannan labari mai daɗi ne na zama wakili, ko da yake ina daure, ku yi mini addu'a domin duk lokacin da nake yin wa'azi, in yi shi ba tsoro kamar yadda ya kamata in yi. Tikikus, dan uwanmu wanda muke kauna, mai hidima cikin aminci kuma ga Ubangiji, zai sanar da ku kome domin kuma ku san yadda nake da lafiya da kuma halin da nake ciki. na aike shi gare ku musamman domin ku san yadda muke, ya kuma karfafa muku zuciya. ‘Yan uwa, salama daga wurin Allah Uba da Ubangiji Yesu almasihu ta kasance a cikinku, tare da kauna da ban gaskiya, alheri ya kasance tare da duka masu kaunar Ubangijinmu Yesu, almasihu da kauna mara ƙarewa. Amin.